abuja <clears throat> a bisa karatu da muka ɗauko tun farkon azumi wanda yau ne zaman mana goma sha ɗaya karatu a cikin ayoyin shine karatu na goma kuma yau za mu shiga babban darasi na hudu a darasussukan wannan shekara amma kafin nan muna da kwantan ƙarashen bayani a aya ta 102 wa akharuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akharun akwai wa'ansu daban wa'anda su ba munafikai bane ba suna cikin sahabbai amma kuma nagartarsu ba ta kai nagartar wa'ancan ba su ɗin i'tarafu bi zunubihim suna aikata laifi ko sun aikata laifi ta hanyar ɗin tafiya yakin kuka kuma sun yarda cewa sun yi laifin kuma sun san cewa sun saba wa Allah ba sa jin cewa wai a rashin tafiyarsu kamar sun ci banza i'tarafu bi zunubi al-i'tiraf shine ne ka yadda kai ka yadda da laifinka shine abin da ake kira confession kai confession cewa lalle ka amince ka yadda ka yi laifi i'tarafu bi dhunubi khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an sun hada ayyuka na gari da wani aikin kuma wanda ba na gari ba asa Allah an yatuba alaihim amma ya fada ta Allah ka tuban su inna Allah ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne ga duk wanda ya tuba Allah zai yafe masa zunubansa rahimun mai jin kai ne ga bayansa to wannan aya kamar yadda malamai suke faɗa a rawaito daga mujahid ibn jabr yake cewa ta sauka akan abu lubaba lokacin da ya ya ta kasance lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya kai wa banu da farmaki bayan warware alƙawari da suka suka gayyato ƙurai, don su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam to sai Abu Lubaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi wajen su to sai suke tambaya ne manzon Allah sallallahu alaihi zai mana to sai musu alamar cewa an yanke hukuncin a kashe su a yanka su to daga baya sai yake jin cewa kamar bai kyauta ba ya za a yi ya faɗi sirrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi da ya faɗa ba ya zo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda Ibn Kathir ya rawaito cewa bayan Abu Lubaban ta sauka a kansa da kuma wasu mutane takhallafu ma takhallafu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk da ba su fita yakin Tabuka ba sai wasu suka ce a abu lubaba ne da wa'insu mutum biyar ko kuma har da su biyar wasu suka ce su bakwai ne har wasu suka ce su tara ne har lokacin da maza sama ya dawo daga yakin sai suka gane cewa ba su kyauta ba da haka sai suka ɗaure kawunansu a jikin wato al'amudi ginshikin masallaci kuma suka yi rantsuwa a kan cewa wallahi ba za su yadda a kwance su ba kuma ba za su kwance kansu ba sai in manzo Allah sani ya zo da kansa ya kwance su ko ya ce a kwance su to abin da suka ce zaki kenan to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huce inda suke sai ce wayannan fa aka ce ai ya rasulullahi su da wani ne da su je yakin tabuka ba kuma ba su karɓi hanzari da uzuri ba ba su da wani uzuri kawai dai sun daka ta san zuciyar su maza Allah ce to ai ko wallahi ba zan kwance su ba har sai an saukar da alqur'ani akan su idan an saukar da alqur'ani akan su to sai in kwance su in ko ba a saukar ba to ba zan kwance su ba to ana nan sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar wa akharun i'tarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an asa Allahu an tuba alaihim ya kusata Allah subhanahu wataala ya karɓi tuba su wayannan mutanen ibn cikin tafsiri ya kawo sunayen su yake cewa a cikinsu akwai aljadd ibn qais akwai kardum akwai arsu ibn na uku kenan akwai wadi'ata wadi'atu ibn hizam shi ne na hudu akwai mirdas akwai abu kai shine na shida akwai abu lubaba shine na bakwai da kuma wasu mutum to i'tarafu bi dhunubihim sun yadda sun yi laifi kuma Allah ya ce khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'a sun hada aiki nagari da kuma ayyuka wa'anda suke ba nagari ba aikinsu nagari shine ayyukan da suka saba yi aiki ba na garin ba kuma shi ne kin tafiya yaki amma asallahu an tuba, alaihim ya fusata Allah subhanahu ta'ala ya karɓi tubansu to jiya mun karanta hadisin samar ibn jindub Allah ya kare da a gare shi wata kulasa ta ne a anzala sallama ya bada labarin cewa yayi mafarki wasu mutane sun zo guda biyu sun kama shi sun tafi da shi sai da suka kai shi wata ƙasa mai tsarki a nan ne ya hango wasu mutane guda biyu ɗaya a kwance ɗaya a zaune ɗayan yana ɗaukar wani ƙarfe yana lumawa a mukamukin ɗayan ya farke masa sai ya kai ƙeya ya farke masa hancinsa sai ya kai ƙeya haka yake kai masa yusharshiru shidiquhu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu ila qafahu zala ya tambaya ba a gaya muku suwaye ba yayi gaba ya tarar da wani ana rugurguza kansa gashi can wani yana tsakko wani irin mulmulallen karfe yana rusa masa kai sai je tsakko karfen kan ya dawo kan ya warke sai ya ƙara nisa mazala ya ce waye wannan aka ce su waye wa'annan aka ce kai dai mutum ya gaba ya tarar da wani shi kuma wa ilfi su kuma a cikin tanderu ana gasa su a cikin tanda irin wacce ake gasa gurasa ko biredi ko waina oven kenan wato ana ana babbaka su a cikin tsirara idan zafin babbakar ya laso jikinsu sai gaji suna ihu suna harbowa suna hargido a ciki shi ma dai ce waɗannan fa aka ce musu kai dai mu je sai da ya gaba ya tarar da wani kogi na jini da wani mutum a ciki yana ta iyo sai ya zo zai fito ga wani kuma a zaune sai danna masa dutse a bakinsa sai ya sake ya koma wannan fa ce wannan kuma aka ce ka tafi dai har ya je gaba ya wani waje kore shar da wata bishiya da bishiyoyi ga wani dattijo na ƙarƙashin bishiyar ga waɗansu yara nan bai taɓa ganin inda yara suka taru da yawa kamar wajen ba sai aka yi gaba da shi aka can sai aka gwada masa wa'yansu mutane in ka gan su ga sunan da wata kama rabin jikinsu kama mai kyawun gaske ɗaya ɓangaren kuma wata mummunar kama ce abin tsoro wannan baka taɓa ganin kyawun halitta irin ɓangare ɗaya ba ba ka taɓa ganin munin halitta irin bangare ɗaya ba wannan fa sannan kuma sai kafin ya tambaya din sai kuma daga baya sai ga an kira su an ce su je su faɗa wani ruwa suna faɗawa sai jikin nasu ya koma iri ɗaya gaba sai aka yi gaba da shi aka hau da shi wani waje nan ne aka nuna masa wani wuri mai bankaye da kyawu da ni'ima to daga nan sai aka wuce da shi aka nuna masa gida da ya fi kowane gida a cikin wannan ni'imar sai sai to bayan Allah kun ɗauke ni kun ta zagaye da ni ku gaya mun abubuwan da na gani suka ce to nan aljanna ce ta zama da dindindin ga ta nan kana hango ta wancan kuma gidanka ne sai ce to ku bar ni in shiga mana suka ce a'a ba yanzu ba amma za ka shiga amma wayanda ka gani na farko ana farke masa baki muƙamuƙi da hanci har zuwa tsaya to wannan mutumin da yake yin ƙarya ne nan take ta isa duniya ko ina kowa ya nan take fa na afaq nabi kuma wanda Allah ya bashi Qur'ani ne ya kwanta yake aiki da shi yake kiyamul layl shine ake ruguza masa kai ake rusa masa kai na uku kuma wanda ka gansu ana babbaka su mazinata ne ko kuma zinata na hudu kuma da ka gan shi ana tumbula shi a cikin ruwan jini in zai fito a danna mai dutse a bakinsa mai cin riba ne akilu riba wayannan dattija da ka gani kuma annabi ibrahim ne kakanka su kuma yara da kake gani yara ne wayanda suka mutu kafin su balaga shi kuma wannan su kuma wannan mutane da ka gani mutane khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an sun yi haɗa aiki nagari da mummunan aiki amma da ƙarshe Allah zai karɓi tubansu sai Allah ya yafe musu sai Allah ya kubutar da su daga azaba sai kuma a ce musu su shiga aljanna wannan kuma ita ce aljanna da ka ganta to kaga anan an nuna maka cenan, wa'annan sahabbai da aka ce khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an ba laifi bane dan sahabi ya aikata laifi wai ba su fita daga nagarta ba tunda aikata laifi dama ɗabi'a ce ta ɗan adam gafara kuma ɗabi'a ce ta ubangiji Kasance wasu nagartattu ba wai ya nuna ba za su aikata laifi ba kamar yadda muka tabbatar a ayoyin baya jama'a ba wai sahabbai ba hatta mu da muke gama gari za mu iya cewa mu karan kaɗa miya muna fatan samun rahama ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma samun yardarsa don haka a aƙidar ahalus sunnati wal jama'a wato ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada hanyoyi daban-daban na canjawa mutum daga mummunan yanayi zuwa kyakkyawan yanayi ko da ni da kai ne ba wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na bakwai ya yi ijtihadi wajen kawo mana hanyoyi misali hanya ta farko duk wanda ya tuba ana sa Allah zai canza mai daga azabar da ya alƙawari zai masa zuwa rahama ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul zumar yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala إن الله يغفر الذنوب جميعا Allah ya ce, Kulka gaya mutu ya Rasulallahi, ya ibadi, ya Allah ya ce, ya ku bayina, allazi na asrafu ala amfusin waɗanda suka yi wa kansu banna, ka je ka aikata laifi, laifin da kai kasan mutanen kirki ba sa yi, da iliminka da addininka ka je kulla kanka ka aikata laifi, Allah yana kallon ka, manta da kallon da Allah yake maka nan. To la taqnatu min rahmatillah, kakkaɗe bai tsammani. ka yi laifin to dawo taho Allah kuma yana kiran ka yana baka goran gayyata kakka yanke tsammani daga rahama Allah inna Allah mu ga jami'a Allah fa yana iya gafarta zunubai kaka da ka ce subhanallahi wa bihamdihi su daya subhanallahi wa bihamdihi biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kana cika ɗari da safa Allah ya ce maka duka zunuban ka in yamma sai ka kare Allah ya ce maka amma ba wai lasisi aka baka kaje kai ta shirga zunubanka ba domin zunubi yana da shi'umci in Allah ya fushi da kai ka shiga cikin fushin Allah kuma fa za ka iya shiga gare don Allah ya sa mace wuta kawai don ta ɗaura mage kashi take mata ta take yi ta takura mata mu dai ba a gaya mana ba amma dai ɗaura mage sai sai ka abu ne mai sauki amma Allah ya danna ta a wuta ba ruwan Allah to ina ruwansa me masa zafi wutan nan tasa ce matan nan ma tasa ce shi ya halicce ta mallakarsa ce shi ya halicce ta don haka ya sa ta a cikin wutarsa shi sa muke roƙon Allah wutan nan tasa ce ma naka ne kana da waɗanda za ka sa a wutan ba ka samu ba to Allah kar ka samu ba sai da mu wuta za ta cika ba sa muke roƙon Allah ya gafarta mana ya ce kuma ma ga rufin asiri Allah ya rufa maka asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa duk wanda duk wanda ka sani a cikin al'umma ta zan iya yafe masa za a yi masa afuwa illa al-mujahirun in ba masu fitowa su yi fito na fito da Allah su dinga nuna a fili suna aikata laifi ba ƴan iska na gaske waɗanda su nunawa ma suke a zo a gani su ba ba farwansu da harka Allah da wayannan su ne waɗannan da wuya Allah ya musu afuwa maza Allah ya ce mamakin ɗayansu su zai je aikata laifinsa cikin dare wa qad bata yasturuhu Allah ya kwana Allah bai tona mai asiri ba sannan kuma sai ya zo ya nuna wa duniya ya ce na yi kaza na yi kaza fa'altu kaza wa kaza tuba ake so kai kana tuba Allah ya ga dama nan take firu ba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah ya faɗa a cikin suratul tauba aya ta 104 alam ya'lamu anna Allah ya huwa yaqbalu at-taubata 'an ibadihi وأن الله هو التواب الرحيم هذا ما في سورة الشورى وهو الذي يقبل التوبة هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل Allahu akbar Allah ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadi shi kadai ne ke karɓar tuban bayansa kuma bai sa shamaki ba dole sai ka biyo ta wajen malami ko wani babba ba ko wani wali Allah na tuba sai Allah ya karɓi tuban shikenan al-imam ibn qudama ya rawaito a cikin littafin at-tawwabun na ba ku labari mutumin da Allah Allah ya shekara ya shekaru bai sauka da bani Isra'ila ruwa ba lokaci ɗaya sai suka ce a je a roƙi Allah ta ga annan Musa annan Musa ya fito ya yi addu'a ya yi addu'a sai Allah ya ce ba zan saukar da ruwan nan ba saboda wani mutum da shekararsa arba'in yana fito na fito da ni sai an kira an ce mutumin nan ya fito duniya ta gan shi sannan zan saukar da ruwa annan Musa ce ya ubangiji sauti na ba zai isa zuwa ga bani Isra'ila ba suna da yawa Allah ya ce kira mu za mu isar da sautin annan Musa ya je ya hau kan dutse ya kira Allah ya isar da sautin kawai sai mutumin nan ya ji yana ji ya jira bai ga kowa ya fito kawai sai sun fi da kansu ce Allahumma inni tubtu ilayka fasturni Allah na tuba kai mun sutura Allahumma inni tubtu ilayka fasturni Allahumma inni tubtu ilayka fasturni kawai sai Allah ya sake sama ta dinga an ta yadda ruwa kamar da bakin koya ka afwahi qirab aka ruwa ya dinga sauka na Musa ce ya rabu. ka ce kaza ka ce kaza ka ce ba za ka saukar da ruwa ba sai wani ya fito ya ubangiji ban ga kowa ya fito ba gashi ka saukar da ruwa sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa ya ce ai wannan bawa ya tuba kuma ya ce masa sutura sai na karɓi tuban sa na suturta shi sai annabi Musa ya ce to ya ubangiji na mun bawan nan gaishe wani irin bawa ne wannan sai ubangiji ya ce yanzu can da yake yi min saɓan shekara arba'in ban tona mai asiri ba kuma sai yau da ya tuba to in har akwai tuban nan dan Allah sun sahabbai ba za a karɓi tuban su bane in sun tuba ko kuma ba da ake tuba ba bare har wani ya ce ai laifin da wani ya ce ya shiga wuta kai ni da kai fa muke sa ran Allah ya karɓi tuban mu ballata na kowa nan bayan Allah saboda ba laifi dan an ce khalaqu amalan salihan wa akhar sayyi'an to gashi nan ma an ce sahabbai wa akhar sayyi'an eh wa akhar sayyi'an to ina kuma ayoyin tuba to kuma gashi ma nan Allah ya ce asallahu an yatuba alayhi asa din nan da bi ma'ana ta'aki tabbas Allah zai karɓi su gashi mun kawo hadisin samur ta zuna jindu wanda kuma ya shafi sahabbai ya shafi wa'anda ba sahabbai ba to kuma dan girman Allah ka kaddara ma a sadin nan tana nufin littaraji ya kila to ko in har ni da kai za mu iya sare a cikin asadin nan ai sahabbai sun fi mu darajar da za mu samu sare a hankalta fa wa'annan wa'annan abokan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sun zauna da manzon Allah kwanan nan aka aka ba da labari yau kwana nawa aka ce sarkin mota ya mutu Allah ya ji kansa wanda yake tuka sardauna mamakinsa ake yanzu wannan shi ne yake tuka sardauna ya samu wata daraja saboda tuka sardauna kawai da yake yi sardauna fa na wannan zamanin ba amadu bello shekara ta 1966 fa Allah ya gafarta masa aka shi amma wai zaka ga wannan a ce har wani daraja dattijo ne fa irin kowa amma wai kawai saboda ya tuka sandona yake da wata daraja to ina kuma ga wanda ba wai tukawa ba zama yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da sa yayi imani da shi ya taya shi yaki magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasan sai dai an rikin rena annabi shi yasa suke masa wannan sababi ɗaya kenan da Sheikhul Islam ya kama sababi na biyu kuma shine istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin sahihul bukhari da sahihul muslim yake cewa idza aznaba abdun zamba dibbawa kowanne ko sahabi ko wanda ba sahabi ba in yi laifi qala sai ce ai rabbi aznabtu zamban li ya ubangiji na yi kuskure na aikata laifi so nake ka gafarta mu kowane irin laifi in dai tsakaninka da Allah ne ba tsakaninka da bayin Allah Allah ka gafarta mu sai ubangiji ya ce da mala'iku alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bih ka bawa na ya san cewa yana da ubangijin da yake gafarta zunubi kuma yana kama mutum in bai gafarta min ba kad gafartu li abdi je kana gafarta Ka wannan nan take ne ba. ko yanzu in kayi laifi jarraba ka ce Allah laifin da na maka kaza na tuba Allah ka gafarta kaga abin al'ajabi da mamaki maza Allah ce sun ma'azinaba zamban akara fa qala ay rabbi aznabtu zamban akhar faghfirhu li ubangiji na ƙara tafka wata aika aikan na ƙara laifin Allah ka gafarta mini sai ubangiji ya ƙara cewa alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bihi kad ghafartu li abdi falyaf'al abdi ma sha in akai haka so uku Allah ya ce in za kai tayi ni bazan gaji ba sai dai kai tayi kana neman gafara ta amma zan gafarta matsala ɗaya za ka iya fuskanta shi ne in ka ce za ka riƙi yin laifi a matsayin ɗabi'a to za a kai lokacin da zuciyarka za ta fi tuba da neman gafara wannan shi ne sharri kuma duk wanda Allah ya wa zunubi saboda laifin da ya masa fa kullun akhadna bi dhanbi Allah bai taɓa kawo mutum ba sai yayi laifi shi yasa ko azaba Allah zai faɗa zai gaya maka me yasa yayi wa masu azabar azaba ba haka nan Allah ya ce in cin azaba sai ya taɓa Allah to amma fa in dai za ka yi والله زي يعني بقى أنا بعدم مني بالي فيه بقى شيء أمي يي شيء ما شيء اللي فيه أما أنا بعدم فيه توبة قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وتغفر لنا لنكونن من Allah ya ce da shi da annabi Adam da matar suka ce ya ubangiji mun zalunci kanmu ta hanyar yin laifin ka ce kan mutu a fuci an baka gafarta mana ba fa in lam taghfir lana wa tarhamna baka tausaya mana ba za mu zama cikin tabaku nan take ce Allah ya gafarta ya karɓi tuban su ko ɗarawa ba ai daga wajen ba to ba annabi Adam kadai ba har ni da kai yanzu nan da mun ce Allah gafarta mana shekara to da Allah tambaya anan su sa ba su yi istighfari bane ba, ne ba? <laughs> su waye suka gaya mana wannan hadisi sai dai sahabban nan da haka in ma sun yi laifi to ka kaddara cewa sun istighfari Allah ya gafarta saboda haka shi istighfarin nan da kake gani kala kala ne akwai wanda yake idan ka yi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa ina istighfari so 70 a rana a wata ruwaya da 70 a wata ruwaya so 100 wannan yana nuna ko so miliyan kai babu laifi amma dai ka a baka wani wurji na wani adadi a ce to kai yanzu sai ka yi so ɗari da ashirin da tara ko a wannan a iyakance maka in dai ba irin na manzan Allah sa ka yi so ɗari ko so saba'in wannan kaga kana da dalili amma ƙari a kana ko rage a haka ba a hana ka ka yi ƙasa da hakan ba ba a hana ka ka ƙara sama da haka ba amma kar a sa wani target a ce sai iya wannan target ɗin wannan kuma an shar'anta wani abu ne shari'a kuma Allah da wannan sababi na uku daga cikin sababan da ke sawa Allah ya cire mutum daga wani yanayi na azaba ya mai da shi yanayi na rahama shine aikata ayyuka na gari Allah subhanahu wata'ala a cikin suratu Hud yake cewa wa aqimis salata tarafayn nahari wa aqimis salata tarafayn nahari wa Allah ya ce wa aqimis salata kuma ka tsaye da sallah farafayin nahari wato lokutan tsakanin lokacin rana guda biyu gefen rana guda biyu azhar da la'asar kenan idan ka tsaye da la'asar ka tsaye da azhar ka tsaye da la'asar to wa zulafan minan laili da kuma lokacin da dare ya gabato shine magariba in kuma daren yayi a sai kuma kai isha to idan kai haka ka yi aiki na gari sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ta'ala ke cewa innal hasanati lallai kyawawan ayyuka da mutane suke aikatawa yuzhibna sayyi'at suna tafiyar da munanan ayyuka zalika zikira wannan wa'azi ne na ga masu jin wa'azi. hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim imam al-bukhari Allah ya kansa da rahama ya buɗe babi a cikin sahih a kitabu mawaqit as-salat babun as-salatu kaffara babun da yake magana akan sallah ma tana kankare maka zunubi da koro hadisi da isnadin sa ta hanyar ibn Sa'id shi kuma daga Yazid ibn Zurayh daga Sulaiman At-Taymi daga Abu Usman An-Nahdi Abdurrahman ibn Bul kenan Allah ya kare da Abishi shi ibn ne da Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare da Abishi yace wata rana wani mutum ya je ya rungumi wata mace asaba imra'atin a asaba min imra'atin qubla wannan kaga ai laifi ne shi yasa muka ce ba wai sahabbai ma'asumai bane ba a lokacin su ba a laifi ana samun masu laifi sai kaga babban mutum ba zai haka ba to amma shi ma zuciya ce da shi sai zai aikata laifi to inda suka fi mu shine fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam na dai Allah ya musu gata annabin yana nan da rai na kuma suna da imanin da suka yi iya zuwa su gaya shi annabi ya halatta a zo a gaya masa laifi domin ya ce Allah ya yafe maka Allah ya yafe maka sai ya zo wajen annabi sama ya ce ya rasu Allah ga abin da ya faru haka za a ke to can a wata ruwa ya ce manzon Allah ya kyale shi manzon Allah sallallahu alaihi ya kyale shi har zuwa wani lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina wannan mutumin yake ce gani ya rasu lallai. ashe wahayi ake wa manzo Allah da aka masa da aqimis wa aqimis salata tarafay nahari wa zulfa min al-layl sai manzo Allah ya karanta masa kyawawan ayyuka suna murkushe laifuka aiko sai wani ya ɗaga hannu ce ya rasulullah alihada wai shin wannan gara ƙasa ce ga wannan mutumin kawai tunda sai da aka yi sallah aka idar mazala ce ina mutumin nan ka yi sallah tare da mu yanzu da kai muka yi wannan sallar ta la'asar sai ya ce eh, to inna lasanati zibna sayya mana an yabe masa kenan da wannan sallar da sai ce a ah, ya rasulullahi wannan tasa ce shi kadai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa li jami'i ummati kullihim wannan duka al'umma ta saboda da mutum zai tafka kuskure ya aika aika to sai kuma ya zo ya tuna sai kuma ya dace Allah sai kuma ya zo ya aikata wani aiki na gaishe za ake salatu tauba mutum ya sallah ka biyu ya koka ya gaya ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya gaya wa ubangiji subhanahu wata'ala akan cewa ya tuba sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubansa kuma in Allah subhanahu wata'ala ya karɓi tubanka shikenan an manta da magana wancan a laifin hadisi ya tabbata a cikin sunanin tirmizi da sunani ad da musnad imami ahmad bi sanadin Hassan. daga Abu Zarrin al-Ghifari Allah ya kare da a gare shi kuma ya zo daga hadisin Mu'az dan Jabal Allah ya kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi yake ce min ittaqillaha haythu ma kunt ka kiyaye Allah duk inda kake ba sai a masallaci kadai zaka ji tsoron Allah ka nutsu ba ba sai a wurin wa'azi kadai zaka ji tsoron Allah ba har a gidanka har a kasuwa har a office ɗinka har a wajen mu'amalarka da mutane wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamfaha kuma da kayi mummunan aiki in ka tuna to maza maza ka nemi wani kyakkyawan aiki ka aikata shi wannan kyakkyawan zai goge wannan mummunan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma sa'an nan ka yi ƙoƙari ka mu'amalanci mutane da mu'amala mai kyau ita ma kyakkyawan aiki ne zai sa a goge maka zunubanka da girman Allah ya sahabban da ake cewa sun yi laifi in ka haɗa laifinsu da kyawawan ayyukansu wanne ya fi yawa ta ake cewa masa yi atuhu maghmuratun fi bihari hasanati da za ka ɗauko laifin nasu ka watsa shi a cikin tekun kyawawan ayyuka sai kamar ruwa ne gurɓatacce ka ɗauko kofi guda ka zuba shi a cikin ruwan teku za ma a san akwai wani ruwa gurɓatacce ne gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-salawatul salloli guda biyar wal jum'atu ila al da kuma sati zuwa sati in ka samu juma'a a wannan satin kai ƙoƙari ka samu wata juma'ar a wani satin wa ramadan ila ramadan yi wancan ramadan din ba yi fitsara ba har wani ramadan din zo shi ma ka ɗauka ba tare da fitsara ba to wa'annan kafaratun lima bainahunna tsakanin azahar da la'asar duk abin da ka aikata na laifi in dai tsakaninka da Allah ne in ka samu azahar ka samu la'asar to duk laifukan tsakaninsu Allah ya fi in kana da skill over ko kari over to sai a tafi tsakanin la'asar da magariba in kai kariyin wani laifin over sai a tafi tsakanin magariba da isha in kai at least ka san wani wani yana da naci akan laifi ya ƙara yi to a nan take ma wannan wai ko bai ma daga hannu ya ce Allah ka gafarta mu baki na balle kuma mumini baya rasa yi tuba zuwa ga Allah haka manzo Allah kuma ya ce man sama ramadana imanan wa saban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi sahabban nan ba su azumin wata ramadan suna yi kaga ko anan ya isa ka ce eh to lalle kam sharrin da ake musu sharri ake musu wufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar man qama ramadana iman man qama lailatul qadr imanan ma tisaba wannan duk sabubba ne na Allah ya gafarta wa mutum zunuba maza Allah yace man hajja wa lam yarfu wa lam yafsu kharaja min wa lam yafsu kharaja min dhunubihi ka yawmi waladatu wanda duk yayi hajji ba tare da yayi fasikanci ba ba tare da yayi batsa ko jima'i ba zai fita daga zunubansa ya koma kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi an gafarta masa zunuban nasa jama'a dan Allah ta ba su yi hajji ba so nawa za a rawaito mana ga su a haji? haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake faɗa kamar yadda yake cin sayo al-bukhari fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa la tukaffiruha hasalatu wa was-siyam was-sadaqa fitinar da mutum ke farawa a cikin dukiyarsa da 'ya'yansa in yi sallah da azumi da zakka wa'annan abubuwan da kuma al'amur bil ma'ruf da annahi an munkar da Allah subhanahu wataala yana kankare masa su sahabban nan duk suna yin wa'annan abubuwan na alkhairi kaga kenan a ƙa'ida ta uku dai kyawawan ayyuka suna zama sanadiyar a gafarta wa mutum zunubansa kuma sahabban nan mun tabbatar da suna yi sababi na hudu da shekul islam ya kawo banda sadaka kuma da take yanzu za ka ɗau raka ka bayar za a je a nemi zurbanka a cinna musu wuta da wani ashana wannan sadakar su kone kurmus yawa sadakar kawai sai ladan ka kuma yasa wallahi duk wanda ka ga ya shiga wuta shi ya so ya shiga wuta Maza Allah ya ce duka al'umma ta za shiga aljanna sai wanda ya ga baya so da haka Allah zai sa bayan sa a wuta ne saboda sun nace sai sun shiga wuta ba wai dan Allah yana marmarin ya shigar da su wuta ba. ma yaf'alullahu bi'azabikum in shakartum wa amantum Allah ba zai azabtar da ku wanda kun gode masa kun yi imani kun yi bauta sababi na hudu shine wato idan mumine suka yi maka addu'a kaddara ma duk baka samu wancan gonan zabba to sai Allah ya ci da kai aka samu mumine suka roƙan maka Allah ya gafarta ba hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa manzo Allah yana cewa ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun min almuslimina yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una lahu illa shafi'u fi ba wani musulmi da zai fadi ya mutu a samu muminai mutum ɗari su masa sallah kowannen su yana neman Allah ya ceci mutumin nan face sai Allah ya cece shi saboda kakka ga musulmi ya mutu dan yana sako kawai ka kai shi wuta nan take baka sani ba wataƙila a cikin jana'izar sa an samu mutum ɗari ko sama da ɗari ma <clears throat> da suka roƙa masa Allah ya cece shi kuma sai Allah ya karɓi ceton nasu kuma za Allah salama ne ya faɗa da haka kenan ƙa'ida ta hudu shine idan mutum ya mutu aka roƙa masa ceto a wurin Allah yanzu so nawa a rana ake roƙa wa sahabbai ceto Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu kullum sai an je ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin corona kuma kullum in aka zo sai an tsaya an yi wa sai na abokan da umar addu'a sai an shiga baki kullum ta Allah dubban mutane suna yin addu'a sai an je Uhud a haka nan ma gaba ɗaya ko a ci karatu ne sai an yi sahabbai Allah ka yarda da su Allah ka gafarta musu to in mun shiga wannan kuma ina ga sahabbai sababi na biyar daga cikin abubuwan da suka sa Allah ya karɓi tuban mutum ko ya gafarta masa ya canja masa daga azaba ko da bayan ya mutu zuwa rahama shine zanto kayi wani aiki ko kuma ana yi maka wani aiki bayan ka mutu duk da Allah ya ce wa Allah ya lil insani illa ma sa'a na'am wa anna sa'yahu sawfa yura na'am duk da wannan aya tana nuna cewa mutum ba zai samu lada ba sai abin da ya aikata da kansa amma dalilai na sunna sun tabbata akan cewa akwai ayyukan da sun fita daga dunkulalliyar ƙa'idan nan kamar misali ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man mata wa yusu wa alaihi siyamu wanda duk ana bin sa bashin azumi sai ya mutu bai samu yayi ba sama an wali wanda yake waliyin sa a cikin asabar sai yayi azumin a madadin to in yayi kaga za a bashi ladan kenan ko to wani ya tafi da dan kare over haka hospital over sai kawai a samu wasu sai su yi masa wannan aiki ko sadaka kamar yadda ya tabbata cewa ana yi wa mutum sadaka bayan ya rasu kawai wani sai ce kai Allah ya kafarta wa mahaifina sai ya ɗau sadaka ya yi sai Allah ya kai ladan kabar mahaifin shi ma kuma sai Allah ya bashi ladan wai ba wai ai kai kai asarar lada ba ka tashi a babu a'a umara ka je ko hajji ko ka samu wanda zai tafi umara ko wanda yake hajji dama shi yayi sai ce da Allah ina so ga dala dubu biyu dala dubu ɗaya eh, dala dubu biyar gwargwadon ifonka. gwargwadon dai abin da ka bayar gwargwadon yadda za a ninka maka ladan to Allah so nake wannan hajji in ka tashi ka sa ka yi wa mahaifina niyya to Allah ya ta sai ba da ladan biyu da ladan wanda ya hajjin da kuma wannan ladan na mahaifi tana maza su ma ya ga wani yana annan harama ce labbaik Allahumma an shugurma Allah wannan biyar da ne ta shugurma ce sai maza Allah ya da shi ce masa wa man shugurma waye shugurma sai ce wani ne ya mutu bai hajji ba sai maza Allah ce kai ka taɓa yin hajjin sai ce a sai ce hujja an nafsika yanzu soke wannan niyyar dawo kai niyyar kanka daga baya baɗi sun mahujja an shugurma sai ka dawo ka yi shugurma kaga wannan wani sai ya mutu ma za a samu mutumin alkhairin ya masa haji yanzu ibn abdulbar bai taɓa yin haji ba annamari ibn hazan bai taɓa yin haji ba da yawa daga cikin wasu malamai ba su yi haji ba amma an samu mutane da yawa har a lokacin nan namu mun ji waɗanda suka taɓa yau ibn hazan haji a cikin manyan malaman mu akwai wanda aka rawaito cewa ya yi wa ibn hazm hajji saboda bai taɓa samun ya a lokacin hajji tana da wahalar zuwa wannan ma yakan sa a yi maka Allah ya maka gafara mala'iku ma suna yi wa mutum addu'a Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا

وذرياتهم إنك أنت العزيز to kaga Allah ya ce allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa nuna bi suna tasbihi mala'iku kenan kuma sun yi imani da shi wa yastaghfiruna allazina amanu su suna yi wa mu'minai addu'ar gafara don Allah ya sa ya kartsa da kai kana ciki yanzu muna zaman nan kawai sai mala'iku suka ce Allah ka gafarta wa mutanen wurin nan kana jin Allah ba zai gafarta mana ba saboda karamcin Allah ya kai ta abin da aka roƙe shi Allah ne wa yastaghfiruna lillazina hanyoyin gafara suna da yawa kawai dai ka sa ranka kuma ka san yadda abin yake kuma ka nema dan baka baka tura application ba da request shikenan sai kai ta tayi ba niyya to kaga nan suna cewa wa rabbana wa adkhilhum jannatin Allah ka shigar da su aljanna zuwa ƙarshe wa qihimus sayyi'at Allah ka raba su da dukkan wasu munanan abubuwa da ake cin karo da su a alƙiyama a kabari a wajen mutuwa wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimta wanda duk ka tsare shi daga wannan munanan abubuwan a wannan ranar ranar bala'i kai masa rahama to akwai wa'anda nan su kuma za su shigo Allah zai kai su aljanna ta nan, Allah ya sa mu dace kuma ya tabbata ma ko addu'a ce kai kai ka je can ka aikata laifin ka kama manta ka aikata Ta sai kuma ka zo ran nan kawai sai ka tuna wani dan uwanka da bashi da lafiya sai ka daga hannu ka ce ya ubangiji Allah ka yafe wa wani Allah ka gafarta masa ko sai ka shi ya aikata wani laifi ko wani abun kunya ya tinkaro shi ba wai ka tashi ka je ka tozarta shi bane sha kake Allah ka sitirta ba wannan naka Allah kar ka bari su wani da wani ta gani da suka gani wallahi za su fassama shi a duniya kuma Allah ka yafe masa sa ya daina to kana faɗa haka ya tabbata a cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min rajulin yad'u li akhihi bi da'wa ba wani mutum da zai daga hannu ya dan uwansa addu'a illa wa Allah bihi malakan ba ce nan take Allah zai wakilta wani mala'ika kullama da ali li akhihi duk sanda ka roƙa wa dan uwanka qala al malik malak sai mala'ikan ya ce almuwakkalu bi amin wa laka bi mithli kai ma haka to wannan za a yi ta adana maka a matsayin bonus ina jin da yawa mutane ba su san me bonus ka tambaye masu yin cryptocurrency ka ce me bonus ya ya ya darajar bonus ɗin su za su fi kowa sanin kimar bonus yadda ake an ƙara maka wani abu a cikin receipt ɗinka kana da credit kawai a karo maka wani abu sai an haɗu an haɗu ka zo kai redeeming wannan kana yi Allah yana ajiye maka kaga khalatu amalan salihan wa akhar sayyi'an dai karshe asa Allah an yatuba alayhi wannan shine step na hudu daga cikin ko na biyar kai ko daga cikin step din da ake gafarta wa mutum zunubi na shida idan duk ta kure ma a ce har mutum ya tsallake har ya mutum ya shiga bala'i ba ya taimaka akwai wani abu da ake cewa ceton manzon Allah sallallahu alaihi shi kwa nan dukkanmu we are all applicants we are all candidates na wannan ceton ba wani mutum musulmi da aka ware aka ce shi baya cikin candidate kuma ceton nan fa ya kusa diyan da kake zato ba za a gane waye zan Allah salama ba hakikar ganewa sai ranar alkiyama sanda Allah ya bashi maqamul mahmud sanda Allah ya tashe shi karkashin liwa'ul hamd sanda duka annabawa za su gaza shi kadai ne zai taho gaban ubangiji ya faɗi ya sujada ya dinga rusawa ubangiji kirari yana ta koda ubangiji manzo Allah ya ce a lokacin ma kalmomin kirarin a lokacin za a kinsa musu ubangiji zai ce masa tashi sal turba me kake so ne roki a baka washfa tushaffa je ka duk wanda kake so ka ce ta kace to a nan ne fa za ka karamcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fara ceto zai fara ceto kai ka san ba zai tsallake sahabbansa ya taho kanka ba tukuna in za ka shiga dai kai ka san wa'anda ya sani da sahabbansa don su ne farko a zuciyarsa tukuna ko ba haka bane ko ba haushe ce kasancewa a zuciyar mai rabo ya kuwa na ga hannu ko ba haka bane ai fassara karar magana shi ne kai ka to shi ne rabo ya to kana gani malam gani malam shi zuciyarsa tana kan wani can nesa zai tsallake zai ba shi zai da wajen ka tukuna shi ne ba shi yake ta kasance a zuciyar ne rabo ya kuwa na ga hannu to wannan ceton ma kadai ya isa shi kadai kuma fa duk wanda maza Allah ya ceta kuma shi ma za a ba shi damar ya yi ceto to anan ne ba wani abu da yake amfana ɗan adam sai tsabagen taƙawarsa ta zuci da kuma tsabagen ƙaunarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya da yake wa manzon Allah sallallahu Allah ya sa Allah ya cece mu shi yasa idan ana gaya maka makamin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin matsayinsa da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tashi a gaban ubangiji yanda Allah subhanahu wa ta'ala zai girmama shi ya karrama shi ya bashi wannan damar da wannan ceton da ba kowa yake bawa ba a lokacin za ka ƙara gane darajarsa da matsayinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi yasa wani mai waka yana cewa yana yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa ranar da Adamu zai yi nuni duk muji gunnuhu Musa kai kana matsayinka duka sai su ce isa kawai ne za ya je shi ma ina sai dai ya kai mu wajenka sallallahu alaihi wasallam kai ko da mun je sai ka ce ni ne da shi ceto a yau ya rabbi da gare ka al-mustafa sallallahu alaihi wasallam yo kirari mai yawa sannan ta'ala sai ya ce ya baka kai ne kadai Allah ya bai alkautara kuma har maqamul hamd duk ka ya baka ya baka limanci na manzanni duka da gani da ɗanawa ilahu duk ya baka sallallahu alaihi wasallam to wannan ceton yana nan yana jiran wani wanda yake da imani a ransa kuma yake sa ran yi samu kuma za ya ba mu likaci yace duk wanda aka kira sallah ya dinga mai kiran sallah har aka kai ƙarshe sannan ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wa at-tamma zuwa ƙarshe yace wannan ceto na ya tabbata a gare shi mazala yace ku roƙan min ceto ran alƙiyama domin wani matsayi ne ni kaɗai ne zan cece shi wanda ya roƙa mini to kuma na lamance masa ceta yawan sujada in dai kana son ceta an ka dinga yawan nafila tun lokacin da nafila ta halatta ka yi to sabai suna cikin wannan mu ma muna sa ran mu shiga ciki mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani zaɓi tsakanin cewa rabin al'umma ta su shiga aljanna da kuma a bani dama in yi ceto sai na nemi in yi wanda in yi ceton saboda a ceton zan ceci sama da rabi a tarauna halin muttaqin la walakinna lil mudlibina al mutalawwidin al khafi'in mazala ce kuna ganin ceton nan da nake faɗa na ƙarshen nan wai ga masu takawa ne yace a'a ga masu zunubi ne da haka akwai wani ceto na musamman da manzo Allah zai wa masu laifi akwai lokacin da manzo Allah suma yana cikin aljanna ubangiji zai ce masa to ya Muhammad ka yadda da duk abin da na baka sai ce ya ubangiji da saura sai ya ce masa menene yace ba zan samu nutsuwa ba alhali akwai wani a cikin al'ummata da ya yi imani da ni kuma yana cikin wuta sai ubangiji ya sa a nuna da Allah list kowa da irin status sa da profile sa ya ce to duk ceci wanda kake so dan haka duk wanda ya imani da manzo sama ko ya shiga wuta bayan an lallasa shi an mar azaba gwargwadon laifinsa an kone laifin sai a kalato yan wutan duk wanda ya imani da Allah sai a bar iya kafirai kawai da masu da mushrikai da mulhidai da zindikai da waɗanda suka yarda amma wanda duk ya mutu akan ya yarda Allah ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ne kuma sa'an nan ya yarda akwai wuta akwai aljanna ya yarda Allah ne ya halicce mu zuwa gare shi za mu koma bai fasa wannan addinin ba kawai dai shakkiyanci ne da sakarci da me ya kai shi zuwa ga wannan girman imanin nasa za a fito da shi a cikin wanda za su fito karshe in sun fito to duk sun yi rauni sai a ɗauke su a zuba su a cikin wani ruwa ana ce masa ma'ul haya ko ma'ul hayati ma'ul haya mako kenan shine alhaya ara qurbuhu qurba wa maghnahu umyatan wa ru'yatuhu riyan wa mahyahu lil haya alhaya kenan ko ma'ul hayati ruwan da zai sake restoring din rayuwa ya damu da ita to fa yambutuna kama yambutul kala fi janibi al kamar yadda tsiro yake fitowa a gefen teku kaga ai baya yin kwari da yawa sai a watso su aljanna su shigo to fa sun shigo an yi postin sabon postin na karshe kenan su ne last batch su ma da aka category sai za a raba su in sun shigo last batch nan to ana ciki ne fa to duk da haka dai za a dan dinga jin alamar kamar waɗannan sababbi ne ba da shigowa sai a dinga ce musu waɗanda suka fito daga wuta kowa wuta to kuma aljanna ba jin haushi to sai kuma saga ba sa son wannan sunan sai ya ubangiji dai su kai ƙara ana ce mana ragowa wuta sai ubangiji ya ce to na ba ku suna utaqa'ur rahman ku ku ne yantattun Allah sai zama kuma ya zama da wani title ne mai daɗi wannan duka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa muna cikin wannan cita sababi na takwas daga cikin sabubban da ke sa Allah ya canja wa mutum daga wani yanayin asallahu an ya tuba alayhim da shi ne wani duk gaba ɗaya ba ta nan zai shigo ba shi kuma ta inda zai shigo in ya shiga kabari sai a fitine shi a kabar fitina kabari musiba ce babba amma akwai wanda in aka yi masa ita to kuma shi kenan an gama a wannan trial din ake gama azabtar da shi ya gama kurkukunsa da an tashi zai samu kuma ya shiga aljanna wani kuma musulmi ne mumini ne kawai an tashi tunda Allah ya ɗauke ransa an dame da ransa lokacin da kabarin zai matse shi sai ya matse shi kuma sai Allah subhanahu ya mantar da shi matsar sai a ce to da an tashi a gaban ubangiji sai a ce to wannan ita ta yi belin sa shine shine a belin kamar shine farashin belin ke sai aka fi da shi aljanna tunda wuta dama kuku ne na Allah yake sa masu sako to su kuma khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an akwai sababi na tara wani kuma sai an fita da kabarin an zo gaban Allah a ranar alkiyama wannan tsarmakatan na ranar tashin alkiyama girgizar ƙasar da za a kama hantar ƙasa a girgiza ta rugujewar da sama za ta yi taurari su faɗo wannan firgitar da ya to dan shi mumini baya aikin banza wannan firgitar kawai sai a rubuta mai lada a madadinta shi kuma da ita zai tsira dan Allah Allah bai cika mai karamci to ya wasu suke tsuke karamcin Allah ne sai su bar kaman aljanna ta su ce su kadai ka gansu yadda ka san suna bautawa Allah da tsanani da tsanantawa da murtace fuska da taƙaice musulunci da bin annaba a iya wata zawiya ɗan tsitsiya sai iya ita kawai su iya kaɗai su da kannansu da 'yan uwansu. Za ta hajjir wasi'an, rahama Allah faɗi ne ta ku dai faɗakar a kan saɓo yana da shi'umci za mu zo kan ayoyin da suke nuni akan shi'umcin saƙon mu faɗakar don mu kubuta daga hanyar murji'a wannan kuma duka raddi ne da baranta daga hanyar kawari da suke kafarta mutum akan ya aikata laifi kai tsaye su nesanta shi daga rahamar Allah da kuma rawafid da suke nesanta sahabbai akan laifin da watakila ma ba kabira ba ne in kabira ce ma kuma sun tuba Allah ya karɓi tubansu daga ƙarƙashin khalaqu amalan salihan wa akhiru sayyi'an Allahu an yatuba alaihi sannan sababi na goma wannan sababin ma duk duniya ba wanda ya san mame shi kawai Allah ne zai ga dama ya kai mutum aljanna ya tabbata sun sahihu muslim da sunan ibn maja da wannan daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare shi suka ce masa wai manzon Allah ya taba tattauna da ku ne game da tsayuwa da za a yi a gaban Ubangiji ranar alkiyama wani fa sai an zo nan wallahi anan Allah zai aiki Ya ce ƙwarai maza Allah ya tattauna da mu ya aka ya Abdullah Umar Umar ce ubangiji zai sa a kawo masa musulmi ko mumini a dire masa shi ila kanafihi fayudnihi Jabbaru. ila kanafihi sai ubangiji isasshen sarki wanda ba wanda ya isa sai shi shine aljabbar asali aljabbar a sifa ta mutane shine taurin kai wanda baya juyuwa to ko in har dan adam za samu wani wanda yake jin haka ubangiji shine aula da ya zan baka ita ka juya shi sai abin da ya ga dama yake ba wanda ya isa ya samu baki a cikin al'amarinsa sai Allah ya sa a kawo mutum sai Allah ya ce a fara kawo mai ƙananan zunubansa urdu alaihi sigara zunubi sai a dinga ebo ƙananan zunuban ana ajiyewa a dinga ebo ba iya ƙananan fa sun isa su halakar da mu ba in ba don rahamar Allah sai an tila ƙananan zunuban nan sun kai inda gaba ɗaya ko za a kawo kyawun ayyukan ma ya san cewa ba inda za shi amma ba ɗauko zina ba ba ɗauko ƙarya ba ba ɗauko wasu manya-manyan laifuffuka na tsakaninsa da ubangiji ba sannan sai ubangiji subhanahu ala, sai ya ce musu to ga laifukan kana ka gane su sai ce Allah na gane su ai kai ta kai inkari in ma kai inkari hannun zai ce da ni akai kafar za ta ce da ni akai duk abin da ka aikata Shahida شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما Bimakanu, يعملون duk abin da suka aikata sam'uhum kunnansu da idansu da fatarsu wa qalu lil junudihim lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu allazi anfaqa kull shay Allah da ya bawa baki magana mu shi ya bamu magana to sai ubangiji ya ce kai kai wannan laifin sai ya ce kana da wani uziri ne kai ka san akwai inda baka da sai bawa ce ya ubangiji ba da wani buzi hatta idza zanna annahu halik sai mutum ya gama fidda rai yana jira a nuna mai hanyar wuta tukune ta ina mala'iku za su cafe shi ma ya ɗauke numfashinsa sa ɗan ko sai ubangiji ya ce to ku dauke dille sai ku mayar da shi kyakkyawan aiki sai a fara nan take sai kaga an canja laifukan sun koma kyawun ayyuka to sai mutum ya zumbur sai ce ai rabbi ya ubangiji ina da magana akwai wasu laifukan ya banga an kasu ba. Allah <laughs> ya dan Umar Allah ya kare da a gare shi da ya faɗa sai sai tabi'an suka yi dariya sai ce ni ma da manzo Allah ya faɗa sai nayi dariya manzo Allah ma ya ce ubangiji ma in bawan manzo Allah ma yayi dariya ce ubangiji ma in bawan ya faɗa sai ubangiji ya dariya wannan musalsalun ne sahib haka za ruwina sai ya ce to sai ubangiji ya ce haba bawa na na sitirta ka kai a duniya kuma yau kuma zan gafarta maka shi a lahira malamai sun nemi su kutsa su ga me sababin wannan gafarar amma har yanzu ba a gano ba kawai ganin damar Allah ce in ya ga dama la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu to wannan fa iya abinda da dan adam ya kokari ya iya ganowa kenan na hanyoyin da Allah yake wa mutum daga mummunan yanayi da a zahiri physically mun gama calculation cewa mutum ya kaza to ga sakamakonsa amma kuma dai yana da ayyukan alkhairi na kaza da kaza da kaza to ba mu sani ba in ya kuskurewa hanya ta farko ko zai ci ta biyu ko zai ci ta uku ko zai ci ta hudu ko zai ci ta biyar har zuwa ta goma don haka ba a shiga tsakanin Allah da bawansa kai dai kawai abin da ya zama wajibi da tilasta gare ka shine in mutum kaga yana sallah ka sa mai rai in mutum yana shan giya ka je masa tsoro don ana yawa masu shan giya azaba in mutum yana zina ka je masa tsoro don ana yawa masu zina azaba ya mutu yana cikin aikata laifi to gaskiya muna je masa tsoro ba za mu iya tsarkake shi ba ba wata taskiya da za mu bashi amma ba mu sanya Allah zai yi da shi ba amruhu ila Allah wa man yamut wa lam yatub an dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih to a ƴan uwa wannan shine a taƙaice abin da mu iya bayyanawa na ma'anar khalaqu amalan salihan sun aikata sun aikata ayyuka nagari amma sai suka cakuɗa su a akar sayi'an da wasu munanan ayyuka amma in dai mutum mumini ne musulmi ne to asa Allahu an yatuba alai ya kusata Allah ya karɓi tubansa inna Allaha ghafurur rahim lalle haƙiƙa Allah subhanahu wataala mai yawan gafara ne mai yawan jinƙa ne ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana Allah muna roƙonka ka ji Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka kar ka bar mu mutu zuwa gare ka da zunubanmu Allah ka sa duk wani zunubi da muka yi ka ba mu ikon mutu ba kafin mutu ka sa ranar mutuwar mu ita ce mafi kyawun rana a gare mu